فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز يا عند امرنا من هلكر دسو يزو sai muka kubutar da annabi Salihu tare da waɗanda suka yi imani da shi, da wata rahama daga gare mu, muka kubatar da su daga wulaƙancin wannan yini na ƙasƙancin da yake cikinsa. Lalle Ubangijinka ya kai wannan manzo, mai ƙarfi ne, mabuwayi, wanda babu wanda ke iya rinjaye a kansa, don haka ya halakar da al'ummomi masu ƙareta manzanni.